Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da digo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kere. Mazauna birnin New Orleans sun kara kaimi wurin sayan kayan aiki domin inganta gidajensu da kuma basu kariya daga mahaukaci guguwar nan ta bari da ke bugowa daga teku Mexico. jama'a a birnin sun gargadi mazauna wurin da su zauna a cikin gidajensu banda wasu yankunan gabar teku guda biyu da ke kudancin birnin wadda guguwar ta addabe su lamarin da ya tilasta kwashe mutanen wurin. masu yawon bude ido sun bar birnin a jiya juma'a kafin isan wannan gurguwan da ake sa ran kadawanta a yankin da safiyar yau asabar kamfanonin jiragen sama kuma sun dakatar da jigila a yau asabar cibiyar nazarin harkokin mahaukatan guguwa ta ƙasa a nan amurka tana sa ran guguwar bari za ta tattaru da ƙarfi ta zuba kuma za ta afkawa gabar tekun a matsayin guguwa mai ƙarfi na ɗaya za ta kuma zama guguwar farko mafi karfi a yankin atlantic a wannan kaka wasu 'yan majalisa guda hudu na bangaren democrat da suka kai ziyara a wuraren da ake tsare da bakin haure akan iyakar texas a cikin lokacin nan sun fada wani kwamitin majalisa a jiya juma'a yadda aka cika bakin haure makil a cikin wani wuri mai ɗoyi da ƙazanta a wato gaban tutar amurka sun kuma zargi shugaba donald trump da aikata wannan aika-aikan bisa ganganci domin hana masu niyyar zuwa nan amurka nan gaba a wani martani da lafazza masu gauni 'yan republican da suke wakiltar jihohin kan iyakar sun faɗa wannan kwamitin cewa babu wani abin da 'yan democrat suke yi domin magance wannan matsala kuma suna sun zargi 'yan democrat ɗin da yin siyasa da wannan muhimmin batu da kuma neman a yaba musu kwamitin bincike a majalisar wakilai jiya juma'a ya saurari bahasi akan wannan babban batu da ya shafi kasar ya kuma baiwa kowane bangare masu bambancin ra'ayi kowa ya faɗi albarkacin bakinsa amma ga baki ɗaya bangarorin sun nuna damuwa akan manyan shirye-shiryen trump na kin jinin bakin haure batun da ake ganin zai ɗauke hankali a yakin neman zaɓen shugaban ƙasa shekarar 2020 da kuma kamfe na 'yan majalisun ƙasar. kwamiti ya yi wannan sauraren ne a yayin da iyalai da dama da ƙananan yara da wasu bakin haure suka shigo amurka ta mexico wanda suka haura dubu ɗari ɗaya tun a cikin watan maris lamarin da ya sha ƙarfin hukumomin gwamnatin tarayya samar musu da wurin zama mai inganci a wani sabuwa kuma sama da malamai 200 da masu fafutuka tare da wani ɗan takarar shugaban ƙasa j inslee suka yi cincirindo a wajen ofishin hukumar kwastam da tsaron kan iyaka a jiya juma'a domin kalubalantar gwamnatin trump da ke ci gaba da tsare kananan yara da kuma raba su da iyalansu zanga-zangar da kungiyar malaman ta amurka ta shirya ita ce ta biyu mafi karfi wato mafi girma da kungiyar ta shirya a kasar inda masu zanga-zanga suka saka fararen sutura suka suna rike da kwalaye masu rubutu kamar azuzuwa ba keji ba ne mataimakiyar shugabar kungiyar maluma evelyn de jesus ta faɗa wa sashen labaran muryar amurka cewa ko dai menene dai bai kamata a yi ma wato bakin haure rashin adalci ba kafin dai a ce wani abu ya kamata a san da cewa akwai buƙatar a gano waɗannan yaran suna mutuwa suna shan wahala kana ba su zuwa makaranta kamar yadda ya dace in ji da jesus a cikin mulkin shugaban wato donald trump akalla bakin haure 24 suka mutu ciki har da kananan yara a hannun hukumar tsaron kan iyakar amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar zimbabwe tana fuskantar karancin wutar lantarki mafi muni a 'yan shekarun nan lamarin da ya kai ga ma'aikata suka koma aikin dare lokacin da ake samun wutar lantarkin gwamnatin ta dora laifin karancin wutar lantarki ne akan kasuwanni da masana'antu da ba sa biyan kuɗin wuta kamar kowane bangaren kasar babban birnin kasar harari yana samun wuta ne awa bakwai kadai a kowace rana a cikin dare karancin wutar zimbabwe dai wato shine mafi muni da aka gani a cikin shekaru uku. alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Daula barka da asuba. To barka ka dai Muna kuma tare da babban bakuwa. <laughs> Aka ce waka baki mai ita tafi daɗi. To suna na Hairiya Duhu. Hairiya barka da zuwa. Barka da Bari mu faro da ke Hairiya me ya kawo ki Amurka? na zo ne in yi ziyara in ga babban kawata daula salim to na zo kuma yau gaskiya na ji daɗi especially da na shigo voa yau din nan i was so impressed amma an an an launin an aiki na ga an hana na nama aka aka ce na wana gida wai yau naman na fashin ne na nama aka ga ka za aka ce kin bacci to an taba wannan bakuwa ta zo aka tashi ta arziki an je ta ah. gatan gida an dadde ko abun arziki zan kama yan wata aiki ta biyo da ta ji kashi wai san mata ke na ce mata a'a <laughs> wannan ina ma aiki na wai wai tara wani ce ni ba dai kin san ina so dan ci fifike nan sai na ce to to amma dai bari dai ki bani hakki ido me kike so me kake so a cikin aka ce shimfiɗa fuska ta fi shimfiɗa ta babbar to ai ni yadda nake tana babban kawa amma ku tare ta zo ta ga mu za su tafi ta bari ku ai ba da yadda ba kamar aka tafi ki uwa eh, da launin jinsi da na tafi a shi kin gane a kam haka aka dinga mu wallahi anti da sarfilu eh? da baba in kiga abin da suka min da kina Najeriya nan gwamma ma sai daga alwasi ya zo ya cece ni wa a ranar da ma ana taro sai kai eh? ji su su bi suna taro ko kira na taron ba <laughs> a suka ce da da can sun hada shayi da madara ana sha ana ta sha shayi ana ta sha shayi <laughs> to eh, kamar yadda muka saba mun saba bude wannan uh, babi da gaishe-gaishe mm. to amma kafin mu kai gaishe-gaishe menene yake burge ki a Amurka me yafi baki sha'awa gaskiya yanayin yadda suke rayuwarsu mm. da tsarin da dokokinsu. su mm. shi ma yafi bani sha'awa gas Amurka akwai doka da abin da aka ce kuma mutane ba su bin doka gaskiya kin ga abin babu daɗi bature shi mutum ne mai gaskiya kuma yana kokari ya ga ya baiwa kowa hakkin shi especially maganan mata a mara mm. mm. wallahi da za a ce a najeriya ta ana irin haka aikin kin ga mm. mun huta kin ga mazajen mu da yawa yanzu ba su bin dokoki saboda babu doka Najeriya gaskiya ana magana Allah ubangiji ga mutum yana da ƴaƴa amma mazan ba su daukar responsibility namiji ba responsibility abubuwa da yawa anti to Allah Allah muke roko ya ya sa Najeriya ma ai wannan irin doka namiji ya san right din shi ya san limit din da zai treating ya mace da sauran su to abin da ke burge ni akan america maganan mata din nan mm. mace akwai right doka ko menene da ka'ida mm. amma kuma amma kuma a wani lokaci daula ana mm. matan kuma suna amfani da wannan doka su wuce eh, gona da wannan da wannan ita abin da take bayani kamar irin yadda zaki ga kun yi aure da mutum kun rabu da shi sai ya baka da 'ya'ya ba zai zo ya kula da 'ya'yan ba bai san me cin su ba bai san me shi ai anan kin ma kai kin ma kai da nisa wannan ma mm. sai ka tafi jarin ai yawa kin ma kai ai kin ma kai da nisa ai anan ba wai sai kun yi aure ba in dai mm. kai ne yau ko a ina da in dai kai ka bada cikin nan ko da aure ko ba aure ko ka ne har sai a kan shekara goma sha cikin nan in dai kai eh. ka harare ka kai cikin nan to eh, sai ka biya ka biya maza Najeriya suna da suna da suna da matsala eh. su dai wannan gaskiya mazan Najeriya ko a lahira ba za su je remedial <laughs> kafin su tafi part 1 dan gaskiya wallahi ba sa mm. kula in terms of wannan sai mai mm. addini zaki ga yawanci wanda yayi karatu ya san mm. hakki to America gaskiya suna kokari ta fannin wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da yasa nakan zo America ah. nakan ji daɗin irin yadda suke mm. na ga couples ma suke ga ina ta dariya ni kadai a ce eh. saboda abin na ba yana ba ki sha'awa ko za mu ba amurke ne eh, da cikin <laughs> fila a bari ya wuce a daura aure shi kenan <laughs> to ke za mu baki dama ki fara gaishe gaishe aka ce ai kin san bako ba ba irin ta daula ba ce yanzu an kawo kaji mun cinye <laughs> bari bari bari mu rama miki bari taba gani inda wannan bakuwa ce ba bakuwa ta haka ba ba ta mamaki <laughs> Gaskiya mm. zan fara da gaisuwa babban mutum a rayuwana, mm. masoyina, mm. wanda a duniya ban hada shi da kowa mahaifina. Alhaji Adamu Duhu garkuwar Mubi, yana roƙon Allah ya bashi lafiya ya dawo da shi yana um, Germany yana asibiti ya fi ma kimanin yanzu wata biyu. Shi nake amen amen amen shi ne nake da Allah ya dawo da shi lafiya da kuma duka 'yan Duhu family baki ɗaya da 'yan uwa da cousins da kowa da kowa ina gaishe su sannan kawai kawaye na mm. su uh, hindatu mm. su maryam lamu su fati goje duka da yan kawaye na wanda ban samu na kira su ba mm. masu sani suna raina kuma duka su sun lubna <laughs> eh. na gaishe su sannan manya-manyan iyayen ɗaki na mm. mutane na yau sun kara min abubuwa da yawa a rayuwana mm. ta fannin harkan kasuwanci na mm. da sauransu kamar gwamnatin maiduguri ina gaida gwamna baba gana umar zulum mm. da mataimakin shi mm. wato wana yayana abokina mutumina Umar Kadafur Allah ya mm. saka mishi da alheri mm. ina gaishe shi a duk inda yake mm. sannan ina gaida gwamnan Adamawa uh, Alhaji Ahmadu Fintiri sannan da gwamnan jihar Yobe mai malaboni da dukkan sauran gwamnonin da ban sani ba ina gaishe su ah. ina gaida Hajiya Amma Kyari sister din Chief of Staff nebo ta ce kuma tana nan tana jin shirin ku a kullum eh. sannan ina gaida duk kawaye na akwai uwar ɗaki na hajiya halima zakari hmm. ina gaida dukkan kawaye na da yan uwana da abokan arziki rashida aa duhu ina gaishe ki ke ma abotan shirin su ne to ina mika gaisuwa ja an ta amma ta aiko man da kilishi ta aiko da kilishi da musamman ta aiko <laughs> kilishi da kawon an ta amma ba kama alheri ba ai <laughs> ya kamata sai kin tona ba a to ai ki kawo mata na gani ba na tabbata rowan ciya ke rowan kaza na mata rowan kilishi amma amma ta sani ta kwana lafiya inda ni da inda kilishi ne eh, ba ta ci ya dame ki ba to yaji fa a a saboda abin da ya ji fa kilishi yaji kin kawo mata tantance wai kuda kuda na eh, hawa da wannan kuma da wanda amma yaji fa ta kawo miki nagode ashe ashe akwai yaji akwai yaji to kullun zan zo in tambaya ce ina nawa Allah da kake bari ta shiga tsakanin mu ba <laughs> zan tafi in bar ku ba <laughs> nagode sosai nagode gode. To madalla ni ma a gurguje ga waɗannan gaishe-gaishe da farko muna da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun ɗan mayaƙi maraɗi. Ko ɗan mayaƙi ne ko ɗan maraɗi eh, ya ce eh, ko mai a'a mayaƙi ne ya ce mm. dai mayaƙi to ko mai yaƙin yake so ya faɗa dai to daga maraɗi. ya ce daga dauda dan mayaki maraɗi don allah ku miƙa sakon gaisuwa ta a cikin wannan hili zuwa ga umar alasan kamaru da baban gida garin umaru sabuwa da iliya dan mayaki saye tsohuwa allah ya sa na faɗi wannan sayen daidai eh, da yawale sani takai da adam kanta tamargol da kuma wannan tamargo sai ka ce wannan wannan kwayan ne da ake sha tramol tramol tramadol tramadol da suna to ba ita ba ce idan ya hankali ka zuba jini nan da aka fitar da shi ko sati ɗaya bai yi ba ba ka ce to ina ina ai wannan a wannan Niger ne fa Niger baban ka Niger ne to ba cewa zai ina alheri ta san sunan tramadol ai sai sa kin ga ma komai da fadan ma ban yi ba ma na ma da ya ke ba ba cikin fadan zai ce to ina alheri ta san To da baba eh, lefe ko wannan lefe ne da magaram da dauda sale dondoriya da kuma ashiru na goma ruwan ɓaure. Ah. To sai kuma wannan da ta fito daga hannun Ashiru Sani shi kuma cewa ya zuwa gaisuwa filin a bari ya huce zuwa ga Salisu Muhammad Durumbun Mada Hmm, Allah ya sa na faɗa daidai zamfara rediyo mm-hmm. da kuma lawal bin hambali mk ko mai mk ke nufi sai kuma alhaji shehu miliyan kun 'yan kasuwa kin ji abin da ya ce mm-hmm. alhaji shehu miliyan bata jari kwatarkwashi miliyan bata jari ba ta jari ba ta jari mana wannan to <laughs> ba san irin wani ka harkan eh, kasuwanci yake eh, ba eh da wannan to miliyan ka aka baka miliyan na yan kasuwa nan ai fa da ita ai da yawa kam to to miliyan eh eh eh ashiru mutane goma jari to ashiru ya mm. sun ce miliyan na jari to mm. wannan dai miliyan din ba ta jari da <laughs> bilkisu isa kwatar kwashi mm. da sanusi me mai ruwan ɓaure da safiyanu ɗan shehu ruwan ɓaure sai kuma bayero abdullahi ɗan fulani da nasiru aliyu bukuyum To alheri ne ma ga wata takarda a nuna amma kama in fara bari in mika gaisuwa ta musamman tun da Haidi kin manta baki bada ba bari in mika ma O baby gaisuwa gaisuwa ta musamman ga <laughs> Rashida AA Duhu dan saboda ita ba ma abociyar wannan filin ce tare da mai gidanta dama amarya ce ta yi aure da kuma anti Indo da fatan sun waye gari cikin koshin lafiya. To bari mu garzaya babin mu na gaishe-gaishen a bari ya huce. Daga Bulama Hamisu inda yake cewa salam filin a bari ya huce ina so ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga Gali Sirajo paki da Wari Malam da Yahaya da No Azare da Ibrahim dan Kaduna da na Umar Makera da Malam Malam mai zanen hula. da yusuf m ramadan mai gombawa da kadora digaga dan fulani warji da alhaji kabiru highlanders jos da yusuf baban gaji da malam ibrahim mai littafi jos da babai gambo da magaran da mudansir muhammad tafawa balewa da comrade bala muhammad karasuwa da garba sabiola gashuwa da baban yusra gusau da mansur baba wuru na fada sai alhaji hamisu mai kayan miya da wato da fatan duk tashi cikin ƙoshin lafiya. To amin su amin. Chalo tilnar chalo chand ke paar chalo. चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो diarrhea tun da ke kika kawo kanki in fa mutum ya zo nan sai ya kawo <laughs> da tsaraba ah, sai dai abu ɗaya da ban gani ba shi ne takarda da a rubuta. Ah, ah. Kin san kuma yau yar filla ce to ba mu da dama yau a tabo yan filla bari mu ah. gani labarin. Yau ita za ta bada na nan ko na bare bari. Ko na bare bari za ta ba mu bari mu gani to. Jama'a muna tare da babban ta na yan adamawa. Yar ko da ke yar mobi. Tun kafin mu zo kika ce kina da labarai buhuna buhuna to sai aka yaya. labarin da ya gashi nan kin da dai yanzu ma ina tunani goben litinin ina da azumi sai tuna wani labarin wani eh, bafulata eh. cikin watan ramadan eh. ana azumi kisa azumi talatin ake shikenan sai ya je samu malami ya tagumi eh tagumi ya ce malam lafiya ya ce lafiya kalau kawai kuka nake yi azumi zai kare ya ce malam ya zaka ce kana kuka azumi zai kare bayan mutane suna ta suma eh, saboda rana ya yi yawa da eh. zafi ya ce wallahi yana tunani ya za a yi azumi ya kare ga addu'o'i da sauransu ya ce kai kai kai kai malam amma ka san kan munafurci <laughs> ya ce mutane suna ta su ma ka ce wai kai ah. kana kuka ya ce to ni barka da sallah ma daga yau <laughs> eh, eh, ya ce ni barka da sallah daga yau malam dan Allah ku daina munafurci mutane suna ta mutu eh. <laughs> shine na tuna gashi gobe zan yi azumi shine ka sai kika tuna man da wani labarin wani bafulatani ne ya je birni mm. sai ya je iske wurare an yi farin fenti ko ina an yi gida dai an yi farin fenti mai kyau mm. sai bafulatani kawai sai ya zauna ya fara kuka mm. rishi kuka ya rishi kuka sai ana ta lallashi shi yana ƙara kuka sai aka zo aka ce mishi wai mene da ya samu aka ce to menene ne ce? ya ce wallahi tallahi abin da ya bata mishi rai ne yadda ake wulakanta nono wai ku zan duk yanzu nono ne aka wulakanta shi aka kai amma gaskiya kam mun lallai dukiyar fulani an wulakanta dukiyar fulani an wulakanta nono eh haka kuna ba labarin an aka ji aka kashe dukiya ba wajen sheri eh, eh, ne eh. madam da aka iso ne ta lissafa abubuwan da take so tana so ta ci blueberry tana so ta ci cherry wannan kayan marmari ne na marmari muka tafi wani shago ina zuwa wani shago <laughs> sai muka samu ga cherry na kin san yanzu an shiga yanayin shiga. Eh haka dai wannan eh wannan eh, eh yanzu an eh, shiga sosai eh. Muna shiga muka gani kin san nawa ne duk abin da kin san nan su suna ga nan LB ake cewa ba eh, keji ba. One pound sai muka gani dala biyar da abin nan da dubu casa'in da tara shi ne kusan dala shida kenan duk pounds daya haka dai muka daure muka saya muka saya kamar ban san ma kilo nawa bane ya kama gaba ɗaya ya kama ko 19 dollars ne ko nawa eh, eh, dala goma sha tara dala goma sha tara haka eh. muka cire dan leda ɗaya karami haka muka cire muka saya dala sha tara sai muka ƙara tafiya wani shago mu je mu sai wani abu muna shiga sai muka ga ai gashi nan ba abin da ke yawa a wajen an kawo shi ana taɗe ba ana taɗe muna dubawa shi kuma mutane sun gashi na kawai da casa'in da a wancan bayan da kusan wajen dala shida bayan da muka sai kusan dala shida dala biyu ta juya ta ce kawa <laughs> sai jure ta ce gawa eh. ai daga farko ma kin tuna sai muka ga wata yar ba amurkiya bangan eh. fata sai nake ce mata a'a irin abun ya mun ciwo sai ma eh. na rasa wa zan bada duk da wannan sun sani sai nake gamta ce mata yanzu nan na fito daga wani kanti kamar zan mata kuka kin ga nawa na siyo ta kwasa da yawa ta ce sai ta ce ma ai in ita ce wannan da wa ta maida. <laughs> sai na ce aiko wannan kin bani abin da eh, kin bani kin bani shawara eh kin bani eh. shawara me ce nace to kin gani kawa mu kwasa mu mu je mu maida muka kwasa jaka hudu ne ko eh. biyar muka tafi muka hmm. koma wannan shagon muka maida kin Allah sa ba ah, nisa ba nisa sosai sosai gaskiya amma wannan mun samu jaka hudu kuɗin daidai da ya so mana jaka ɗaya a ɗaya shago haka muka samu gani eh, jaka hudu muka samu na ce lalle ka waye bai san ban a to kin ga kuma kamar yadda muke faɗa kin ga wannan sai a nan eh, a can gida eh, in dai ka sai abu ka koma na ce yanzu za a maida su ansa na ce mace kwarai da muka ansa kuɗi na ce mata muka ansa kuɗi ai ba da ma kati na biya ina zuwa kuma suka ban kuɗi zalla suka ba eh sai ki zaba kuɗin kike so tsaba kuɗi ki ko a maida miki a katin ki gaskiya Amurka ta yi da kyau in dai har zaka iya maida abu ma wani kin ga a wani wuraren za a ce ya da zaka ce zaka maida ba za ma su karba ba a kin ga wannan ko kuma wannan sun karban mm-hmm. ba za a saya ka sayarwa ba za a zubar ne za a zubar eh, ah. a'a ba za a in dai abinci ne ba mm. to ai ko dan eh, Afirka ko zai ce ai ba zai asara sun muna da amana da na maida mm. da kamun in saya sai da eh. suka auna shi suka san kilo nawa ne amma da na maida ba su auna ba ko kin je kin ci ko eh ko abin da ko na ci ko na rage amma kuma in dan Afirka ne sai ya rage san cewa ba amma ni ban taba shi ba inda eh. na sai haka na maida eh, musu maida eh, da kyau haka ne nan nan kan akwai akwai akwai kayatarwa kin ga ire-iren abin da yasa nake mm. son America gaskiya mm. irin wannan in ya faru sai ka ce to menene mutane gaskiya kaman abin nan kuma kin san muna magana kowane lokaci in an tashi batun harkar ibada mun fi kowa nuna cewa mu masu addini ne amma kin ga a lokacin da misali yanzu dai ba jima da kammala azumi ba mm. to a lokacin ne fa za a ɓoye abin da a tsulata kuɗi mm. mutane lokacin eh, masu abin eh, masaruf kayan masarufin nan da ake na marmarin nan na eh, a lokacin ne za su tsulata ma kuɗi to hairi kin san abin mamaki nan kin san mm. abin al'ajabi kamar yadda alheri take faɗa idan aka zo mu kuma nan lokacin sai a rage ma kayan masarufi kuɗi komi ba kamar Najeriya ba eh. sai ki ga sai a ƙara a eh. tsuga kuɗi azumi a tsuga kuɗi sallah a tsuga kuɗi kirsimeti a tsuga kuɗi aiko in azumi ya kusa kin san yanzu me muke mm. saura wata uku da azumi muke mm. zuwa mai sayayya dan saboda yanda za a tsula mu kuɗi tsula mu eh, kuɗi ko menene to kin ga amma kin san kuma wasu kaman mutanen airlines suna irin haka mm. yanzu kamar a ce in lokacin azumi yayi za a tafi Saudiya kin san abin da suke yi idan kika saba sayan ticket dubu ɗari biyu mm. ai ku lokacin azumi sai kin sayi dubu ɗari bakwai Wow, mm, wani abu yana bani mamaki. Sun ba kuɗi ba eh, kaɗan ba. Eh, to ko ina ne ba a'a ba Saudiya kaɗai ba ai ko sama yanzu lokacin da ake tafiya lokacin da dangace eh sun san mm. lokacin da ake eh ana ce ma abun peak period sai su eh. zaba lokacin da aka haka saboda ai komai based on abin nan ba lokacin demand supply abin haka mutane sun ga lokacin da mutane suka ci gaba da amma nan zaki ga an ba a tafiya saboda ba su samun passenger wallahi saboda Allah wannan abu to Allah mm. dai ya kawo mana sauki eh to amen to na ga lokaci ya fara hararen musabili da haka muna kara eh, marabta mu muna marabtata muna kuma sallama. <laughs> Wannan bako da ana saka ta dawo. A'a. Inda kika sake dawowa kazan nan da ke za a ci. To shi ke na ne. Eh. ta dawo ta cinye maku kaza. <laughs> Tare za a ci ba. Tare za a ci eh, wannan. Nan za a cike abin. Za ta rukota ta daga gida. Zan rukota wa in kawo tunda kin ga abin da ta. <laughs> kenan. Tunda abin da kike. Har ji kamar in fara aiki ne ma. Har ji nima ina ma nima in samu na wani sashe na da mutane na. <laughs> Ke ma ke ma ga a ga ki bari kawai in ta je ke ma ki rama. Ba da haka bane ke ma ki abin nan ki ma. ko ma ki je ki ci kaza ku. ita da na je a jira ko ko ma ko ma ku kika je ka kiba. <laughs> Ba in ta zo ta ce min wai ta ce oh, ta ce min tana so ta rami. Eh ai aikin eh. muke ta dan ah, ta dan haka. gos amma ina ci amma sai ta koya mana yadda za mu yi ai mu mu dan yi gwaggwancin abinci kullun ah, mu ba za mu iya ba abinci mu ba za mu iya ba abinci ba bakin mu ban shiru bakin mu ba zai iya ba abinci malama jule ta fara daga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin Hairiya Eedu da Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ होता है क्या करूँ हाँ Dites-le à